kaftin ɗin 'yan wasan golden eagles nduka ogbade wanda suka kafa tarihi a shekarar 1985 lokacin da suka lashe kofin kwallon kafa na duniya na 'yan ƙasa da shekaru 17 yanzu kam suna cikin farin ciki shugaba muhammadu buhari wanda ya yi musu alkawari a wancan lokacin amma juyin mulkin da aka yi ya sa ba a samu cika alkawarin ba yanzu allah ya ba da ikon cika alkawari Ubade ya ce jiya kawai yana zaune sai ga sako a kan wayarsa na hannu daga banki cewa kudade sun shiga ajiyarsa ta bankin. Ubade yana mai cewa a madadin shi da sauran 'yan wasan suna godiya ga shugaba Muhammadu Buhari da ministan matasa da wasanni Solomon Dalon da Amaju Phoenix shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya a bisa wannan cika alkawari da gwamnatin Najeriya ta yi. 'yan kungiyar flying eagles da suka ci gasar nahiyar afirka su ma an ba su naira 500 'yan kungiyar england da kuma suka lashe gasar bara a chile sun samu naira miliyan 1,200